tara ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 16 ga watan march shekarar miladiya ta 2019 wannan shine kasat na 208 cikin jerin girkususun karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibn abubakar da zura'i a dimashi wanda aka fi sani da suna ibnu kayyimin daudiya shekul islami rahmatullahi alai littafin zazun ma'adi mausu'a ne akan tarihin manzon allah sallallahu alaihi wa ala salama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarki da al'ada da tsarin halayya da zamantakewar manzon allah sallallahu alaihi wa ala salama malamai suna jinjina wa ibn qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin a halin tafiya a inda yake kasar makka don yin aikin haji nesa da iyalansa da nesa da kayan aikinsa Allah ya saka mashi alkhairi muna ta bibiyan al-imamu ibn qayyim al rahmatullahi alayhi a inda yake mana darussa akan tarihin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama za mu tashi a inda yake cewa wa kana idza ba'atha wa sariyatan yusihim bi taqwallahi wa yaqulu siru bismillahi wa fi sabilillahi wa qatilu man kafara billahi wa la tumathilu wa la tabduru wa la taqtulu waliya wannan hadisi wanda al-imamu muslim ne ya fitar da shi a cikin sahih ɗinsa da kuma haka limamu tirmidhi ma ya fitar da shi haka abu dawuda su sun fitar da shi daga sahabi buraida ibn al-hasib Allah ya ƙara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana cewa ah, wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya tura wata rindina dan ta je ta kai farmakin yaki sai ya ce da su siru bismillah ku tafi da sunan Allah wa fi sabilillahi kuma ku tafi wannan yaki domin Allah wa ana ku yi da niyyar don Allah wa qashilu man kafara billahi ku yi yaki ku yi fada da waɗanda suka kafirce wa Allah ne wala tumassilu kada ku lalata gawa tamfil ko musla shine a a a tabbata cikin gawa ko a tsaga mata ciki ko a wulakanta ta duk wani abu da zama wulakanta gawa an hana wala tagduru kada ku yi yaudara bayan an yi yarjejeniya da ku sai kuma ku zo ku yaudare su ko ku auka musu ta fuskar yaudara wala ta kutulu walidan kar ku kashe karamin yaro ko jinjin hadisin kamar da muka ambata yana cikin sai muslim da sunan ta abu dawuda da sunan ta at-tirmidhi sannan al-imamu ibnu maja shi kuma ya fitar da wata riwaya daga safwanu dan Afsal. akwai kuma riwaya da ke cikin sahihul bukhari daga Abdullahi dan Umar da duk irin waɗannan ma'anoni haka limamu Tirmidhi ya fitar daga sahabi Samuratu dan Jundub akwai riwayar al-Imam nasai daga Ibnu Abbas radiyallahu anhuma haka al-Imam Tabarani a cikin Al-Mu'jam al-Kabir daga Abu Sa'id al-Khudri al-Imam Tahawi a cikin littafin shi Mushkil al-Athar ya kawo wannan ah, ma'ana hadisai daga sahabbai kala tara daban-daban wasu daga ciki akwai waɗanda muka ambata wanda suke nuni zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi ya hana kashe yaro ya hana kashe tsoho ya hana kashe ah, shugabannin coci wato fada kenan da ire-iren su ya hana kashe bayi waɗanda suke aiki a cikin gidaje ya hana a kashe duk wani wanda ba soja ba wannan mutawatiri ne daga sahabbai kala daban-daban daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam kamar da Imam Tahawi ya ambata kuma zaka iya cewa kamar ijma'i ne a gun malaman musulunci cewa ba a kashe duk wanda ba mayaki ba in za a iya tunawa a darasin da muka yi a baya mun tattauna magana kwatankwacin haka da kuma bayani akan wajihin faɗin manzala tsaye zama da yake cewa hum min hum da aka ce sojojinsa sun afka ma wasu kafirai cikin dare sun kashe har mata da yara ina hukuncin wannan yace hum minhum shine al-imam Abu Sulaiman al-Khattabi rahmatullahi alaihi, a cikin sharhin na Sahih al-Bukhari yake cewa wannan yuridu fi hukmin fi din yana nufin su suna tare da iyayensu a hukuncin addini saboda fa inna waladal kafiri mahkumun bi kufri domin ɗanɗan kafiri ana hukunta shi da kafircin iyayensa ma'ana wala yajuna illa fajiran kafara da ikibari ma ka kuna kamar da suke cewa ba wai yace walan nurid bi zalika ibahata dima'i shi manzo su sallallahu alaihi ba wai yana nufin ya halarta jinin yara da mata da sauransu ai ta kashe su bane haka al-imamu Abu Sulaiman al-Khattabi ya faɗa ma'ana ba a kashe mata ba a kashe yara ba a kashe tsofaffi ba a kashe duk wani wanda bai ɗauki makami ba to amma idan aka samu yanayi wanda dole sai in an kashe su sannan za a kai ga kashe su muƙatira ɗin wannan shine muhallin saɓani tsakanin malamai malamai su maganganu kala daban-daban galibin malaman musulunci sun karkata zuwa ga cewa kada a yi haka sai a haƙura da a ce kafirai za su saka yaransu da matansu a matsayin garkuwa to sai a haƙura da yaƙi ko kuma ya zama ba za a iya kai musu farmaki ba har sai an kashe waɗannan yara da mata kama a ce suna cikin katangaggiyar katanga ne sun shiga cikin fusul ta yadda sai an jefa majojawa, wanda kuma idan an jefa waɗannan kibo na majojawa su kuma za su kashe ne ba tare da sun yi salaktin ba za su iya kashe kowanne da ya falling victim to a nan shin za a haƙura da yaƙi ne ko yaya za a yi malamai suna ganin galibi sai dai a yi muhasararsu har sai sun fito su an yi buga buga da su su mayaka. amma wasu malamai suka ga cewa babu laifi idan shugaban musulunci a wannan lokaci komanda ya ga cewa lalle sai an yi haka shine irin wannan abin da ya faru a hadisin Bukhari da Muslim da manzo Allah ya ce hum minhum amma dai asali ba a kashe su wallahu ta'ala a'lam wa kana yanha an safari bil qur'ani ila ardil adu haka kuma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kamar yadda al-bukhari da muslim suka ruwaito ya kasance yanha an safari bil qur'an yana hana yin tafiya da mushafin al-qur'ani ibnu hajar yace al anan wato mushafun kamil cikakken al hikimar haka shine kada kafirai su wulakanta shi annabi sallallahu alaihi ya hana je da shi kasar kafirai waɗanda ake yaƙi da su to abin da ya sa su ibn suka ce mushafi cikakke ake nufi amma ana iya tafiya da wani juz'i na alƙur'ani saboda na farko tukuna ana kiran ko da aya guda ɗaya ce ana kiranta da alƙur'ani inna innahu unzila ilayya al-lailata al-qur'an haka a cikin hadisi ko wata aya ce kuma kwaya ɗaya ko biyu to me yasa daga ina ibnu hajirin suka yi wannan istinbatu shine daga kissar wasiƙu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wa da waɗannan kafirai sarakuna a lokacin farkon musulunci zuwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali yace ilahi raqala azimir rum aslim taslam aslim yu'tika Allah ajran kamar marratayn fa in abaita fa alayka ismul irrisiyina sai kuma aka jawo aya qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kaza kaza kaza kaza sai kaga wannan sashen ayan nan ai alqur'ani ko mun gani amma gashi kuma an dauka an tafi da shi kasar kafire ba ma wai kasar kafire kawai ba aka gabatar da shi ga shugaban kasar kafirai to da ka suka ce kenan babu laifi ana iya tafiya da wani bangare na alkur'ani da nufin wa'azi ko da nufin za ka je ka yi amfani da shi wajen karantarwa ko murada'a ko wani abu makamancin haka amma ɗaukan ƙwar'ani sukutun da guda ka tafi da shi ƙasar kafirai to wannan manzala sai islama ya hana ita wasu malamai zai kawo iskali suka ce ai a zamanin da manzan Allah yake wannan magana babu mushafi kamil babu mushafi kamilin cikakke haka shi zamanin sai na bakar aka same shi da kuma abin da biyu baya kamar da kowa ya sani a tarihanci don haka su suna ganin wancan aikin ba zai zama hujja akan wannan domin wancan aikin muna da labari cewa ya faru ne a farkon musulunci domin Allah sai islam ya rubuta wannan wasiƙo ne tun farkon zaman shi a madina wannan kuma ya faru ne a lokutan da aka zo aka fara yaƙe-yaƙe da kafirai domin kare alfarman musulunci manzala sallallahu ya hana wannan abu sai ka ce eh haka ne amma hakan yana nuni zuwa ga wata ishara ce a ɓoye cewa nan gaba za a samu ƙur'ani cikakke a wuri guda da haka har yanzu hujja tana nan akan cewa babu laifi ya halatta a ji da sashi na alƙur'ani amma banda cikakken shi me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda kare alfama alkur'ani kada ya fada hannun kafirai sannan su mutuncin shi ko su kona shi ko su taka shi ko su yi mishi wani abu na wulakantawa makamancin haka al'imamu muhammad ibn ali shaukani rahmatullahi alaihi a cikin abin da littafinsa abin nan wato nailul autar shaukani shi ne mai nailul autar ko Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani wani babban malami ɗan daga cikin malaman musulunci wanda ya rayu nan kusa malami ne mujtahidi masanin addini Allah ya gafarta mishi anailul awtar a inda yake magana akan hadisin la yamassal qur'an illa tahir ya tattauna akan mas'alar kokarin nuna cewa wannan tahir anan yana nufin kawai musulmi ya ƙara kafa hujja da wannan hadisin cewa gashi ma annabi ya hana a zai da alƙur'ani ƙasa kafirai haka a shekul albani a cikin tamamul minna ta ta'aliki ala cikin sunna da wasu malamai asalin hadisin kamar yadda muka ambata alimamul bukhari da muslim ne suka fitar da shi shi kuma wancan la ya masal illa zahir al-imam abu qasim tabarani ne ya fitar da shi a cikin littafin sa al kabir haka maliku ma ya fitar da shi amma mursalan da da isnadi wanda yake murtali a cikin muwatta ala ayi halin baya halasta in za a tafi yaki ko in ka tafi wata ƙasa ta kafirai wadda ake tsoron za su wulakanta alqur'ani baya halasta ka shiga da alqur'ani cikinsu. in har ka buƙaci ka tafi da shi to sai ka yi musu boyo ko kuma wasu malaman suka ce sai ka rarraba shi zuwa juz'ai daban-daban almuhimmu dai an hana tafiya da shi musamman a lokacin da aka shiga ƙasar kafirai waɗanda suke abokan yaƙi wallahu ta'ala a wa kana ya'muru amira sariyatihi an yad'uwa aduwahu qabla al imma ila al-islam wal hijrati aw ila al duna al wa yakununa ka'arab al-muslimin laysa lahum fil fay'i nasibun aw bi dhill al fa inhum ajabu ilayhi qabila minhu wa illa ista'ana billahi wa qatala har ila yau annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance ya'muru amira sariyati yakan ba da umarni ga kwamandan rundunar da zai tura ya ce da shi an yi da'uwa a duwahu ƙabalin kitali ya ma abokan hamayyarsa abokan gabansa kafirai ya musu wa'azi ya kira su kafin ya fara yaƙi da su imma irin islam ya kira su zuwa ga musulunta mana wanda shine abu mafi ɗaukaka wal hijira kuma idan sun musulunta su bar inda suke su tashi su dawo madina wannan kafin fatu makka ce au ilal islam dun hijira ko kuma idan suna ganin suna da uzurin ba za su iya barin garuruwan su dawo madina ba to su musulunta su zauna a garuruwansu au ilal islami shine ne ilal islami dunan hijira su musulunta amma ban da hijira wa yakununa ka a'rabil musulmina? idan sun yi haka sai su zama matsayin ta da sauran mutanen ƙauyuka na musulmai laysa lahum fi fayqi nasib waɗannan mutanen ƙauyuka na musulmai ba su da rabo a cikin fai shine ganima wacce aka samu babu yaki ba a raba ta da wanda ba mazaunin madina ba au din jizya ko kuma zauna cikin kaskancin bayar da jiziya su gaba da kafircin da suke akai amma za su ba musulmai za su ba gwamnatin musulunci kaza na jiziya muƙabilin kariya da gwamnatin musulunci take ba su muƙabilin yancin da aka ba su na ci gaba da addinin su kuma lazimci dokoki da za a ɗaura musu fa a ajabu haka yi a cikin nafsin littafin anan amma a cikin wasu daga cikin masadin na marja'iyya abin da yi fa ayyuha ajabu ilai fa ayyuha kowane ɗaya idan suka amsa ɗaya daga cikin wannan kabila minhum zai karba ko suka ko su musulunci da hijira ko su shi mataki na biyu musulunci babu hijira ko su shi mataki na uku shine biyan jizya wa illa in ko suka ki gaba daya suka ki daya daga cikin waɗannan khayarat daya daga cikin waɗannan options din suka ce duk ba su karba ba ista'ana billahi wa qatala ne muke mukon Allah sai ya ki wannan ma yana cikin hadisin din da ya gabata na ainihin Buraida da ke cikin sahih Muslim yana nuni zuwa ga abinda musulunci ya tsara na kokarin tsare jina ne ba sai an zubar da jini ba ƙoƙarin nuna falalar da ke cikin musulunci da kuma kiran kowa zuwa gare shi don an fi so kowa ya shiga ba tsara ake so a yi ba sannan idan wannan ba ta samu ba a ba su damar wato su ba da su gaba da yin abin da suke yi na kafirci amma su ba da wanda wannan ma saboda ƙarfi zai yi zuwa ga za su musulunta idan suka yarda suka zauna a gwamnatin musulunci suka yi hulɗa da musulmai yau da gobe za ta ga kyau da alkhairin da ke cikin musulunci kai ka musulunta ina fata mun gane wannan jama'a wa kana idza zafara bi aduwihi amara munadiyan fajama al-ghanaima kullaha fabada bil asladi fa a'taha li ahliha thumma akhraja khumus al-baqi fa wada'ahu haythu arahu Allah wa amarahu min masalih al-islam thumma يرضح من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش وللفارس ثلاثة أسكم سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم هذا هو الصحيح الثابت عنه قال يتي وكان إذا ظفر بأدوه manzo Allah Salama ya kasance idan ya ci nasara akan abokan gabansa amara munadiyan sai ta mai shela fa jama'a al-ghanaima ya yayi shela cewa duk wanda ya samu wani abu yanzu ya zuba shi sai ya samu wani fili wanda za a tattara dukkanin abin da aka samu na ganima fa bada abin aslab sai fara da al-aslab sune wato kayan da aka kwabe a jikin gawawwakin da aka kashe fa hali ashabiya sai bada aslamu ga waɗanda suke mazuwansu ya ake gane mazuwan aslamu sai ka ɗauko wancan hadisin da ke cikin bukhari da muslim na ainihin wato abu katada wanda ya da wata ƙisa da manzo Allah yake cewa man qatala qatilan lahu alayhi bayyina falahu talabu wanda ya kashe wani wanda yake da shaida akan cewa shi kashe shi to duk abin da ke jikin mamacin nan kafirin nan nashi ma'ana da dokin da kafirin yake hawa da suturar da ke jikin shi da surke da makamansa da zoben da ke hannun shi da takalmin da ke kafa shi da hular kwaran da ke kan shi da abin da ke jikin siddin dokinsa duka da ya zama naka wannan bai cikin tsurar ganima kisa da ta faru shi ne kamar da sa'ad abu da ya ba da labari a cikin sahih bukhari cewa an tura su wani yaƙi ana cikin faɗa har an kora kafirai sai wani kafiri ya makale ya tara wani musulmi tare shi din da yayi kawai sai abu kata da ya waigo sai ya kafirin nan a saman musulmin ya danne shi ya sai na yi kwana da na, ina zuwa da na tare shi ya da ya ji zafin tara sai ya saki wancan ya miƙe yace sai ya zo ya kama ni babban mani ban mata hatta sha'artu bil maut haka yake wanda din saboda irin zafin mutuwa sai ya shaƙe Abu da wannan sabi ce har da zai maza zan mutu sai da shi eh, ran shi ya fita kawai sai ya take Abu da ya faɗi sai aka zo za a raba ganima sai Abu da ya ce wannan lawan. sai wanda Allah ya ce ba matsala in dai kana da shaida Abu da sai da ya miƙe a cikin hadisin su uku yana cewa jama'a wa zai yi shaida cewa waɗannan kayayyakin na mutumin nan da na kashe sai a karo na uku ne muke ce ina shaida ka sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi waɗannan kayayyaki haka yabo a cikin hadisin ainihin wato Abu Qatada wanda ke cikin Bukhari da Muslim akwai riwaya kuma da Abu Dawuda ya rawaito daga Auf ibn Malik da wata daban daga Khalid ibn al-Walid duka na wannan kisa daga sai fara da waɗannan aslabu duk abin da ka samu wanda garin mubaraza kai da wani ko a cikin fada da aka riga aka aka cakuɗe da juna ka iya taron wani kafiri ka kashe shi duk abin da ke tare da shi ya zama naka baya cikin umumin ganima sauran umumin ganima shine abubuwan da aka samu a cikin kayayyakin su kaman wurin tara abincin su wurin aje makaman su wurin da suka girke dabbobin su misali da sauran abubuwan da aka tara wanda ba a iya tantance cewa a jikin su na da wani yake ba sai kuma bayi ƴaƴansu da matansu da aka kamu to ga wannan yana cikin jimillar ganima amma aslabu shine abin da ke jikin wato muqatila sojojinsu sojojin su summa akhraja khumsal baqi sannan sai ya fitar da ɗaya bisa biyar ɗaya bisa biyar wanda Allah yake cewa wa'lamu anna ma ganimtum min shay'in fa inna lillahi fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul duk abin da samu na ganima to ɗaya bisa biyar sa na Allah ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to zai fitar da shi a ware shi fa ba'ahu haisu arahu Allah sai ya sanya shi inda Allah ya nuna masa wa amarahu bihi min masalihil islam abinda Allah ya umarce shi da shi na maslahar musulmai wato yakan yi ayyuka da ya dace ya ba zurkurba ko ya tama ko masakiru ko ai wani abu da zai zama nafa'u ne ga al'umma ga baki da a siya wasu makaman ko a siya wasu ababen hawa ko a siyo abinci ko a gyara katangan Madina wanda za ta zama kariya ce ko a duk abin da aka ya dace waɗanda zai zama alheri ga al'umma gaba ɗaya haka manzo Allah sallallahu yake ba wai yana killace shi ya zama dukiyarsa shi ma ya arziki ba ba da shi kenan ba fa wada'ahu haythu a arahu Allah wa a min masalih al-islamiyya thumma yarbaku min al-baqi sannan sai kuma ya dan yanki arradaku shine ya dan yanki wani bangare wani tashi na dukiyar min al-baqi daga abin da ya saura din kamar da zuwa cikin hadisin Ibn Abbas wanda ke cikin sahih Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yabzu bin nisa'i fa yudawina al-jarha manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana zuwa yaki tare da mata aikin su shine yudawina jarha ma'aikatan asibiti ne masana magunguna suna yi ma marasa lafiya waɗanda aka ji musu ciwo suna musu magani suna ba su kulawa suna ba su wato medical attention suna musu first aid suna musu titi da sauran abubuwan da suke bukata suna musu wankin gyamban da aka musu na ciwo don a samu su wanki. wa ya hazaina na minan ganimati kuma suna samun wani abu na ganima wanda suke eh, ainihin wato gadinta wa amma bisamin falam yadrib lahu ibnu abbas ya ce amma manzo Allah baya ba su kaso yadda yake ba sauran mutane a wata baya kuma aka ce an tambayi ibnu abbas ne game da ana baiwa bawa da mata da suka je yake ce ba a ba su sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba su wani abu da ya ga dama kafin araba to da haka shine ma'anar wakana thumma yarghabu min al-baqi liman la sahama lahu min an-nisa'i wasu subyan ga wanda ba shi da rabo daga cikin mata da yara thumma qassama baƙi sannan sai ya raba sauran bisawiyyati bainal jaysh daidai wa daida tsakankanin sojoji ma'ana da general da corporal da kurtu da wanda yake ma wato professional ne da wanda yake a mutsawwi duk wani soja za a raba daidai wa daida da wanda ya yi yaƙi yaƙi mai tsanani kwamanda ne a gaba da wanda kuma yake cikin masu 'yan baya-bayan waɗanda suke suna suna suna raka waɗanda ne duka kowa da kowa za a raba akwai hadisi a cikin sahih bukhari zamu zo mu ji shi a nan gaba wanda sa'ad eh, sa'ad ibn wa waqas yake aka ce ka anna Sa'adar ra'a nafsuhu ahqqa bil ganimati min ghairi ko afdalu min ghairi sa'adu yana ganin kamar ya fi kowa saura cancanta ya zo a wata riwaya wadda lafazin bai inganta ba amma wannan ma'ana ce cewa sa'adu ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa watan tana cikin ah, sunan nan imamu al-baihaqi cewa ya rasulullahi ara'aita rajulan kana hamiyata qawlihi akwai ruwaya masu ta sunan gida wadda mai irin wannan lafazin ya kake ganin mutumin da ya zama shine ya tare ma al'ummar shi shine jagaba shine kwamandan su shine babban jarumin al'ummata. a yakunu nasibuhu ka nasibil akharina a ce kuma rabon shi kamar na sauran ne sai Allah ya ce mishi wai haka ya sa kai san ka da irin wannan tunani amma ta alamu annal annal muslimina ko annal nasa yunsaruna bi du'afa'ihim kai baka san Allah ya taimako mutane da masu raunin cikin su bane to shine wannan fassarar ko wannan ma'ana ita ce bukhari wa babi a cikin kitabul jihad a cikin sai bukhari da ke cewa babu man sa'ana bi du'afa'i wasu salihin na harb babun da ke bayani akan wanda ya nemi agaji ya yi amfani da maraunata da bayan Allah na gari a cikin a yayi bai kawo wannan hadisin mutum da bai cika sharadin ba sai kawo ƙisar can ta abin nan ta wannan mai sunan shi Abu Sufiyana. da aka tambaye shi cewa su wane ne sahabban nan da suke shiga musulunci da ya ce da ya je gun eh, kisra ku su a yake shiga eh, manyan gari ko talakawa a cikin talakawa ne da masu rauni za ga da su maza Allah yake harka shi kenan ya sake kawo wani hadisi da aka ce za ya ati alal nasi zamanu wani zamani zai yi mutane za su zo za su zo yaki sai a ce musu afikum man sahiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu na'am fa yushahu lahu ya ci alal nasu zamanu za a sake yin wani zamani kuma mutane su sake ya ce sai a ce musu a fikun man sahiba man sahiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yaqumna na'am fa yutahu lahu yace ki sake cewa kuma ya ci alal nasu zamanu za a sake yin wani zamani kuma mutane su je ya ce sai a ce musu a fikun man sahiba man sahiba man sahiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam atba'u ah, tabi'ina kenan ko sai a ce na'am fa yutahu lahu bukhari ya hujja da waɗannan akan tabbatar da cewa ana isti'ana da talakawa da mutanen kirki ba wai jarumai ne kaɗai ke da amfani a yake ba wai sarakunan ƙarfi ba waɗanda za su yi addu'a waɗanda Allah baya ba su kunya idan sun yi rantsuwa su ne talakawa da masu rauni din ba waɗanda za su yi addu'a su ce ya Allah ka ba mu nasara kuma ya faru da yawa da yawa a cikin tarihin musulunci za mu ji wasu a yaƙe-yaƙen nan da za a ambata da su Khalid ibn Walid da suka Khalid yayin wata mugamara din nan ya ratsa da musulmai ta cikin wani dajin da ba a taba bi ba da aka kai wani bugire ya rasa yadda zai kwanan su 14 ba su ta abinci ba su sha ruwa ba abin da suke da shi na dabino di ya kare guzurin su ya kare kawai ga su suna ganin halaka ya samu cikin su wasu bayan Allah ya ce kuma na addu'a suka yi addu'a Allah ya musu ruwa cikin wannan daji haka an tsaya abin nan shi wannan sa'ad na abi kasan shi ma ai mujabu da'awa ne ya taba yin addu'a sun taka ruwa sun mutu da su nube ba to da haka ana isti'ana da mutanen kirki da talakawa a wurin yaki almuhim idan an zo raba ganima kowa da kowa matsayin shi daya wajen bayarwa baya ga wancan kumsi baya ga annafal baya ga abin nan al-aslabu to kowa da kowa matsayin shi daya a wajen ganima a wajen faiki da sauran dukiyar musulunci don dukiyar musulunci kala-kala akwai ganima akwai faiki akwai zakka akwai kuma wasu sauran hanyoyin kaje karanta littafin kitabul amwal na abu ubaidin alkasim bin ko ibn taymiya ma a cikin littafin siyasar shar'iyya yayi magana akan wasu daga cikin dukiyoyin musulunci to na ganima ita ake rabawa bisawiya amma a cikin ganimar ma idan aka zo bayarwa musamman idan fai'i ne wanda ba a yi yaƙi ba to anan shugaban musulunci yana da ɗancin ya ƙara wa wani ya rage wani anan ne kamar yadda ibnu hajar yake cewa shugaba na musulunci yana da ɗancin sarrafa dukiyar musulunci a abin da yake ganin shi maslaha ne ko da su mabiyan shi ko talakawa ba su fahimci maslahar ba ba wai ya kwashe dukiyar ba mu kiyaye a ya sarrafa su suna ganin abin da ya kamata shi ne a musu fitina misali da asibitoci ba haka kuma sanar kullum suke suke kirgawa a matsayin achievement ba a yi ma azuzuwa fenti a gina bayika a gina abubuwa ko to shi kuma sai ga ba wannan bane ya fi dacewa ya fi dacewa ne a inganta ilimi misali to ko da sun ki su ba fahimci maslaha dan ya fahimta idan yayi ba laifi bane saboda hadisin da ya zo cewa manzala tsari salama ya ɗebi dukiya a yakin hunain ya ba wani raƙumi ɗari ya ƙara mushi da zinare ƙuƙiya dubu ga wasu ko bai ba su ko ƙwandala ba kuma wanda bai ba su ko ƙwandala nan ba sun buɗe can falala har aka kai ga wannan da ya sahadu sa'ad dan abi waqas je ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ka ba wani ka ba wani amma wani kuma ka hana shi wa inni la arahu mu'minan wa ana ma mumini ne ai Ta kamata ka bashi manzo Allah yake au musliman kai dai ka je cikin musulmi ne karka kai karka karka zaki aka abin da baka sani ba ka dai karka zaki manzo Allah ya bayarwa daga karshe yake ce musulmi na kan ba mutumin da ba shi na fi so ba na fi san ɗayan amma saboda ittika a kunshi din na tsare sharrin wannan daka babu laifi idan idan mutum ya ga maslaha a matsayin shi na shugaba yi wani abu da dukiyar al'umma ba wai cinyewa ba yadda wasu malamai suke so su halasta wa shugabanni zalunci ba a'a masarif din sai yayi abin da ba su suke gani priority ba inda ya tafiyar da dukiyar ba wai ya mai da dukiyar tashi a ce kuma wannan da ke bane wannan wannan babu babu shi a cikin musulunci wanda kuma duk yayi haka sai je ya jira sakamakon da zai gani a gurin Allah wanda ya mai da dukiya al'umma tashi a almuhimmu ya jama'a shine cewa an zo raba dukiyar gari ma za a raba ta bisawiyya amma sauran dukiyoyi ana iya rabawa a ba wani a hana wani ko a ba wani abin da ya kuna wani ko kuma kowa a bashi gwagwadon sa. kamar da Umar dan Khattab yake raba dukiyar sai ya rarraba sahabbai mataki mataki kowa gwargwadon shiga shi musulunci da tarihin alherin da yawa musulunci da taimakon da yawa musulunci gwargwadon abin da zai samu ma'ana an anzilun nasa manazilahum Da daka as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar suna da wani extra bonus kan saura matan manzo Allah sai suna da extra bonus saboda kusanci da manzo Allah sai sallama ahlul bait suna da shi kuma wato kowa sai ya kara mishi wani allowance gwargwadon kusancin shi da manzo Allah sai sallama gwargwadon sadiqatu qadamihi a cikin musulunci ana nan ma sai ce kai an daina babu Allah fatul qulubuhum duk wani wanda zai musulunci ya yi kawai in ya ga zai babu wanda za a ƙara ba wajen ana jin tsoron shi musulunci bai jin tsoron kowa yanzu ka babu laifi idan shugaba ya ga dacewa ya haka lil faris salatu asqum mahayin doki wanda ya zo da doki za a bashi kaso uku sahamun lahu kaso guda nashi wa sahamani li farasi kaso biyu ga dokinsa walin rajiri sahamu wanda yake tafiya a kafa shi kuma kaso ɗaya. hadha huwa sahihu thabit an haka yi a nuskoki ya zo a ta nuska hadha huwa sahihu sabtu duk ma'anar su daya ne kuma as-sabitu as-sabtu wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yake cikin sahih bukhari da muslim da sauran tafi wannan abu ne sananne wannan mas'ala jama'a ta ja tattaunawa mai tsayi a gun malamai. tana da rassa da yawa dan me yasa za a ce a ba doki rabo biyu a ba mutum kuma rabo daya me yasa sai doki banda sauran ababen hawa me yasa ba za a ba raƙumi ba domin ko da aka ji yakin badar misali doki biyu ne kawai a yakin badar raƙumi wajen guda saba'in sai aka ce saboda shi doki shi shi kanshi mayaƙi ana amfani da shi min karri me suke ce mashi min karri wal farri wa saba domin kai farmaki da ɓuya da kuma tara bakin daga amma mutane suna amfani ɗaya ne kawai su asaba wanda yake kafa yana amfani ɗaya da haka dukkanin malamin musulunci sun yarda da wannan ka'ida kuma kusan ijma'i ne akan al-imam abu hanifata an-nu'man ibn sabit imam ahli ra'ayi rahmatullahi alayhi shine kada ya wannan Allah ya gafarta mishi yana daga cikin abin da abu hanifa ya tirjiya akai yace wa ana akrahu an ufaddila al-bahimata ala muslimin ni ina jin kyamar na sa dabba tafi musulmi daraja haka ya zo a cikin mazhabin Abu Hanifa malamai sun mushi raddi ta sama ta kasa idan karanta littafin al-mabsut na al-Imam Sarhi wanda babban malami ne a cikin mazhabin Abu Hanifa ya kawo magana ya kokarin kawo mata waji inda shi limamin shi ne ya magana ya kokarin kawo mata waji Ah, abin mamaki kuma abin mamaki kaga a nan suka ba da wannan fatawa sai kuma aka samu cewa sun bada da ah, abin nan sun yi hujja da hadisin ƙara ma doki ɗin kaso sun yi hujja da shi akan karhancin cin naman doki cewa kamar yadda malam mai aljauharatun nayyara shine abubakar ne haddadi at-tamimi wanda babban malami ne shi ma ba hannabi ya rasu ne a karni na karshen karni na ko ce farkon karni na tara shekara ta 800 daidai Allah ya gafarta mishi abu abu bakr al-haddadi da littafin al-jawharat yace cin doki a mazhabin su makruhi ne amma shan nonon shi ya halatta me yasa suka ce makruhi ne ce saboda Abu Hanifa ya ce ambatan doki da aka yi an ambace shi a muhallin ni'ima kaza kaza da a ce shi ake so a yi da an ambaci shi sai dai an san wannan magana magana ce take hadisi ya riga ya kare ita tun bayo amma dai sai yace saboda kuma doki yana da amfani a gurin jihadi to idan ana ci za a karar da su a rasa abin jihadi sai yace baka ga an ce ma a bashi kaso biyu ba to kaga abin da suka ce kuma ba sa so a bashi kaso biyu yanzu kuma tunda zai zai yi sabit interest sai suke hujja da haka galibin mutane suke duk abin da ke sabit interest za su manta cewa sun taba kore shi yanzu za su hujja da shi ban ga an ce ma a bashi kaso biyu ba saboda a horar da shi ya ci abinci ya koshi dan ya yaƙi saboda idan aka gab aka bari aka ci gaba da cin doki to doki za ki karanci a rasa abin da za a yi jihadi ba ga wannan da yanzu hujja ce ko da babu wata hujja hujja ce wahiya domin da ya kamata raguna su fara karewa da su da kaji da shanu irin cin bala'i da ake musu kuma gani inda eh, ka'ida ke da sun kare karar da jinsu wata halitta sai Allah bai halicce su zama shine kawai yake iya karar da su al Abu Hanifa kamar yadda ya faɗa haka kamar da muka je ce akrahu an da al-bahimata ala muslimi sai eh, ibnu hazari yake cewa huwa ta'lilun ba'ifun yace wannan hujja ce mai rauni da anna ittihama kullu halin insan domin idan an bai wa dokin ai an ba mai dokin ne don ki zai da dukiyar da aka bashi eh, eh, kuma wani abu mamaki ya ila yau game da hanafiya shine suna cewa idan ka kashe ma wani karen farauta ku ji wannan gama yana cikin littafinsu in ka kashe wani karen farauta za a biya diyarsa da abin da baya gaza dirhami dubu goma a lokacin dirhami dubu goma nan shine kamar diyar mutum amma kuma diyar mutumin da ba ɗa ba bawa a gurinsu ba ta kaiwa rabin haka ne raga ashe suna da wani wajihi da suke iya ɗaukaka wata dabba akan ɗan adam haka ba ka'ida ba ce wannan kenan wanda take mutsar da agunsu ala'ayyar ibn hajar yake cewa duk wannan shubhar abin da ya fi dacewa a wurin ganin ta tunda hadisi ne faɗa ka tunda annabi ne ya ce a yi haka sallallahu alaihi wasallam don haka hadisin ya riga ya yanke hukunci cewa a bai wa doki biyu a ba mai doki ba. ka fahimci hikima ko baka fahimta ba haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya to sai magana ta dinga yin shi ibnu hazarin ya kawo fa'idoji da dama da suke nuni zuwa ga me yasa aka ce ai haka kamar cewa wannan yana nuni zuwa ga falalar doki da kira zuwa ga iktina'il khuyuli lil jihad wa saboda Allah da yabo bada labari ma na umarnin da yayi su ya ambata wa idulahum masaqatun min quwwati sai Allah ya ce wa min ribatil khayr da kuma kora dawakai kaga an ambace su karara a cikin kayan jihadi daga wanda ya ba su wannan falalar da kuma yace wa azali shaukati hatil jihad shi kanshi doki yana da karfi a wurin jihadi wannan sukuwar da yake ita kanta tana ita ta ita razana abokan gaba ta isa ta sa a iso su da gudu ta isa ta yi kaza ta yi kaza har yanzu da ake da makamai na ƙare dangi da waɗanda ake harbawa da kwamfuta da komai har yanzu sojoji ba su kushe ba suna suna ikitina'in dawakai a nan yanzu a najeriya za ka fi a cikin bariki akwai dawakai waɗanda ma wasansu ma general ne na soja har mukami ake ba su har yana ake musu promotion har kaya ake musu yadda ake mazajen sojar kaya saboda su a wajen yaƙi da kai farmaki da koyan training da makamanci haka to sai malamai suka yi furu'a shine kamar yadda faɗa cewa akwai rassa da da da shin daga cikin masail din shine wanda ya da doki biyu ba yanzu sahamin shi nawa kenan za a bashi mun doki guda biyu ne ya zama an bashi rabo biyar wani ma dokin shi ya fi biyu idan ba doki ne doki sosai ba in ya zama kamar birzaun ne ko kuma bagla wato alfadari ko kuma abin da ake ce ma walking horse wato doki irin wanda suna ce mashi birzaun shine alkhuyul gairin Arabiya. doki wanda ba irin na laraba wanda bai saba da yaki ba ya saba da aiki ne a ma'aikatar rake ko siga idan mutum ya wuce je jihadi da shi zamanin sai na umar an je jihadi da wannan dawakan sai kwamandan sai ya dinga baiwa dokin su irin waɗannan ya dinga ba su abin nan ɗaya sahani ɗaya kamar yadda ake bai wa da aka gaya wa umar kuma fasahsana umar ya ce hakan ya yi kyau saboda juriyar su ba ta kai juriyar waɗannan dawakai ba to sai aka zo aka samu kuma lokacin da mutane saboda ganin doki zai samu rabo mai tsoka ko ɗan dukushi ne wanda bai zai iya komai ba sai mutum ya hawi kawai tafi da shi to dan an zo rabu za a ce a wannan doki doki ne kaso biyu sai Umar ya ce to a rubuta a gaya mutane cewa duk wanda ya zo da doki amma in dokin bai yaki ba to ba yi da rabo dokin sai dokin da zai iya shiga yaki ya daga cikin furu'ar da suka yi wanda ya zo da doki bai da ɗaya ba wanda ya zo da godiya wanda kuma dokin shi ya mutu a wurin yakin ai kaga mutumin da ya yi shahada a wurin jihadi in an zo raba ganima ban da shi ba za a ce a raba a ware mushi a kaiwa magadan shi ba ko ko mun gani? to haka to ina hukuncin dokin da shi ma ya mutu a gun jihadin shi ma shahidi ne kenan misali shin za a ware wa mai shi ko ba za a ware mushi ba nan ma malamai suka yi sabani wasu kan ilhaki ilhaƙin shi da shahidi cewa tunda ya riga ya mutu ba za a ware ba wasu suka ce a'a za a ware dukiyarsa a ba ma mai shi domin ya je ya ci gaba da hora wani dokin ina hukuncin wanda ya je da dokinsa sai ya sai da shi ya sai da shi a wurin jihadin wata bukata kamar yadda misali jabiru ya sayar da manzala su zama nashi. to ta yi wani sun a wajen ya siyar ko kuma ya yanka shi aka ci sai aka ce to za a lura ya wuce ne ya siyar kafin ayyakin to ba yi da komai bayan an yi ne an gama jihadin sannan ya siyar da wani ala ana cikin yakin sai wani jari ya lura da dokin yana da ƙwazo sai ya jarabci da ƙaunarsa bayan an gama yakin sai ce mashi wani don Allah ka mun da dokin nan ya sa kuɗi masu yawa ya abin nan ɗinka ya ja hankalinka har ka siyan mishi to yanzu idan aka zo aka cire ganimar dokin shin na me shi ne da ya zo da shi ko ko na me shi da ya siye shi sun yi furu'a da yawa da yawa akan matsala za ka ta ganin su a cikin mutsawwala za su ba sha'awa kwarai in ka karanta su a nan ba suka ce abin da ya fi shi ne a baiwa asalin mai dokin domin shi ya yaƙi da shi shi ya da shi a wannan yanzu ya fiye shi shi kuma ya je da shi sai ya samu wannan raba. akwai dai masaili da ya ba gansu suna nan a cikin mutsawwala a cikin tafi irin fathul bari irin umdatul qari irin shuruhu na littafin fiqhu eh, za ka samu wasu maganganu da yawa na sahabbai da tabi'ai akan matsala a cikin musannaf na ibnu abi shayba wallahu ta'ala a'lam wannan shine as-sahihu as-sabit kamar yadda ya ambata anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana ishara ne zuwa ga maganganun da wasu suke suke so su faɗa kamar su hanafiya da cewa dai wannan shi ya tabbata daga manzara sallallahu alaihi wasallam ko kuma shi Allah ya aiko ko to babu wanda yake da ta cewa bari ya sa ra'ayinsa ko hankalinsa to haka har a yanzu da ba a yin jihadi in aka yi jihadin misali ba a yi da dawakai to babu rabo na dawakai ke ko da an maye gurbinsu da wasu ababen hawa kama a ce motocin yaƙi ko tankoki ko makamantansu to duk waɗannan ba su da sakamako na nasu nasu nasu rabon kamar yadda muka ambata a baya ai a wancan zamanin ana zuwa da raƙuma amma ba a sa musu wannan sahamin ba kuma kaga doki mun wuce a baya shine manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi lada na wanda ya kiwon sa dan jihadi cewa duk wanda ya sha da abincin da ya ci da kashin da yayi duka ba za a gushe ba ana rubuta wa mai shi da lada ne da fitsarin da yi da kashin da yi da abincin da ya ci duka lada za ka dinga samu saboda ka bi umarnin Allah ne da Allah ya ce wa min ribatil khayr da kuma horar da dawakai لم دمجج حديث والله تعالى وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة وقيل بل كان النفل من الخمس وقيل وهو أدأف الأقوال بل كان من خمس الخمس وجمع للسلمة بن الأقوى في بعد مغازيه بين سهم الراجل والفارس فأعطاه أربعة أسهم لعظم آه، غنائه في تلك الغزوة yace wa kana yunaffilu min sulbil bi bihasabi ma yarahu min al-maslaha shine magana da muka ambata a baya yana ƙarawa wani annaflu annaflu shine ƙari bayan an rarraba sai kuma ya ƙarawa wasu wanda yake ganin ya dace a kara musu saboda gwarzantakar su a yaki ko saboda dan suna da wata al'umma da ke bayan su shugabannin al'ummomin su idan sun koma garuruwansu ko ƙauyukansu akwai wanda ke jiran su da yawa kasan larabawa suna rayuwa rayuwa ta abin nan wato ƙaba'in, to kowace ƙabila shekul ƙabila ɗin shine komai in ana yunwa shi zai ciyar da kowa in aka yi baƙi dole ko baƙin baƙin sa ne in wata fitina ta taso a kan shi take to da haka suna ciyar da al'umma to sai annabi ya kara musu dan wannan al'umma ta su sallallahu alaihi wasallam kamar yadda misali wakilai ne kenan su an ba su constituency allowance kenan ko ko mun gane ya ba su allowance na constituency da su to sai kuma yakan ƙara ma mu'allafatu qulubuhum inda ya kara masu Abu Sufyana su su koyi ibn Ahqab irin su Abbas ibn Mirdad waɗannan sababbin shiga musulunci ko kuma wanda suna gab da shiga musulunci to sai ya ba sai ya ƙara musu ci a wa wani a kai mishi raƙumi ɗari raƙumi tamanin tsokiya dubu da annabi na irin wannan kyauta saboda an mai shaida cewa yana kyauta wanda baya jin tsoron talauci salawatullahi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula mimma ma yarahu min al maslaha abin da yaga ya dace shine kamar yadda muka ambata shugaban musulmai shugaban wata al'umma ta musulmai yana da yancin ya gudanar da dukiyar musulmai ga abin da ya ga dama abin da yaga ya fi maslaha an tara fatu na ragunan layya an tara an tara an ce za a gina masallaci ne misali bayan an gama tarawa sai shugabannin musulmai suka ga cewa ba masallaci ne priority musulmai ba ga masallaci na a ko'ina bari su yi wani abu daban bari su gina wata makaranta mana firamare da nursery wanda za ta amfani ayan musulmai to yayi daidai suka yi ya yi daidai kada musulmai su fito suna ta cewa mu mu yadda ba ga abu da aka ce zai wannan daga cikin jahilcin da mutanen mu suke a ce ai sun ci amana al'umma ba cin amana bane in dai sun yi da ikhlasi ba san zuciya suka yi idan ko sun san zuciya Allah ya sani ku basu da Allah kar ya zama abin hayaniya ai ta surutu ana rubuce-rubuce yadda mutanen musu ke Allah ya sani wakila wasu kuma sun ce Balkanin naflu min al-khum a a wannan ƙarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake baiwa wasu yana yin shi ne daga cikin kumusi wato daga abin da ya ware din nan na da da na Allah din wakila wasu kuma sun ce wa huwa af'aful aqwali wannan zancen na uku shine mafi rauni bal kana min khumusul khumus a cikin khumusin nan an cire 1 over 5 sai kuma ya ƙara cire 1 over 5 din wannan khumusin ma'ana kamar a ce an ware wata miliyan biyar ita ce khumus a cikin ta kuma sai ya ƙara ware miliyan ɗaya wanda zai yi wannan abin da ita amma wannan zance ne mai rauni wa jama'a salamata bin al-aqwa fi ba'd magazihi bayna as-sahm ar-razi wal farisi fa ataahu arba'ata asnaf manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi a hada wa sahabi Salamatu ibn al-Aqwa ya hada masa watun sahamur rajid wal Farid ya hada mishi rabon mai tafiya a kafa rabo ɗaya kenan wal Farid ya sake kuma hada mishi rabon mahayi kaga rabon mahayi uku kenan ko biyu na dokin sa ɗaya nashi shi sannan ya ƙara bashi kuma rabon mai tafiya a kafa sannan kuma a wannan yakin manzo Allah ya sake goyo shi akan dokin shi har cikin garin Madina shi za kamar da yake faɗa a cikin labarin da aka rawaito Ibn Sari ya ba labari ya ce ardafani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marratin ajida ala farasi manzo Allah ya goya ni so da yawa akan dokin sa wada ali bil maghfirati marrat ya ta mun addu'a Allah ya gafarta mana, Allah ya sa mana albarka salama su dan akwa salama ibnu amr ibn al akwa wani sahabi ne daga cikin jaruman sahabbai wanda kamar da al-Imam Zahabi ya hakaito a cikin Sirr Alamin Nubala yake cewa min shujaan al-kibar daga cikin manyan jarumai wa kana yasbuqu al-khayla adwa yakan yi tsere da doki da kafa ya wuce doki saboda gudu <laughs> wa kana yasbiqu yasbiqu al-khayla adwa doki ya ruga a guje shi ma ya ruga a guje har ya wuce doki, saboda gudu. shi ne shine abin nan yana daga cikin mubayi'atul eh, shajara ko mun karanta a baya wanda ya dinga bin layi har wajen so uku yana shiga layi yana yin a alal mauti ya je ya bi layi ya je ya gaisa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mushi mubaya'a sai je ƙara kama layi ya ƙara dawowa sai da ya kafa uku kala bin amr bin al-aqwa aqwa din kakansa sunan shi sinan wannan sunan shine wani babban malamin ɗan shi'a ya kasa faɗin shi ba wato a nan gari salamat binul akwa ya kasa karanta shi kuma wai abin da ne mustahi Allah shi shauki bayan bayan kashe sayyidina Usman ibn Affan amma kun da aka sayyidina Usman ibn Affan yi kaure ya bar Madina yace ba zai zama a Madina ba saboda fitina sai kuma arrabada wannan dan kauye inda wannan ya rasu Abu Dharr al-Ghifari can ya koma ya zauna ya aure har ya hayayyafa ƴan kwanaki kafin rasuwarsa sai ya tashi ya dawo madina a shekara ta saba'in da hudu bayan hijira ya dawo madina a cikin wannan makon ya rasu ya bada labarin cewa ya ji ajalin shi ya kusa ne ya fi so ya mutu a madina da aka sai ya kaura ya sake dawowa madina zamanin halifancin banu ubayya sai ya rasu a madina allah ya gafarta mishi akwai wani mutum mai suna abdurrahman ibn zayd ɗaya daga cikin tabi'ai yake ba labari yake cewa a taina salamata bin rababa mun je gun salama a rababa fa akhraja ilaina yadan dakhmatan ka annaha ka annaha khasfi ba'ir mun je gun salama sai fito mana da wani katon hannu da kasan kafar rakuni hannun shi katoto haka yace baya asu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyadiya hadi an ci hannun shi rangwame ne wani lokaci da shi ke faɗa ma ba sai ya sa in ya buge ka kawai shi ke to shi wannan ya ga shi ne ke baka labarin ya ce yadda dakhmatan wata katotuwa hannu wannan da zagan jigo katotuwa hannu ka annaha khaffa ba'ir khaffu ba'ir katan mutum ne aka ce haka daga cikin jarumai waɗanda suke ba mutane su. to abin da ya faru a wannan kisa kamar yadda al'imamu uh, bukhari ya fito da ya fitar da kissa abu Dawud ma ya fitar da da wannan kissa cewa salama yana gona sai wani daga cikin yara masu kiwo bawa masu kiwon raƙuma liqa'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana da wasu raƙuma masu bada nono irin wanda yake siya ta hanyar wancan kuɗi na kumus an tara su a wani wuri a bayan garin Madina wanda da yake son nono sai je ɗiba ya sha daman dukiyar musulmai za a je a ta ɗebo shi ana zuwa da shi gari ana amfani da shi abin da dai ba a yi ka sata ko ko siya ka siyar a ne amma kowa yana zuwa ya ɗiba ya sha ya amfani da shi sai kawai aka zo aka ce wa salama sai salama ya ga yaron nan a guje ya zo yana cewa ya salama su wane wasu kafirai daga cikin a bani kaza sun zo sun tafi da waɗannan raƙuma sun tafi da su salama ya ce daga nan inda nake na yi ihu guda uku yake sai da fa asma'atu ma baina labatayil madina sai da eko din aka ji shi a dukkan bangarorin madina ke kawai sai kama hanya ya bi shi kadai ya su kwani doki kawai ya bi su ya bi su sai ya riske su a can wani waje sun tsaya za su sha ruwa yace sai na buya na dinga musu dauki ɗaya da kibiya ya dinga musu dauki ɗaya da kibiya suka rasa inda yake suka bar suka gudu to kuma ba su gama shan ruwan ba da suka gudu sai ya zo ya tattara raƙuma a gefe kawai sai ga su manzo Allah su aka tara kawai ya gama kyau shi kadai shi shine manzo Allah ya mishi wannan godiya da wannan addu'a kuma ya bashi wannan sakamako kuma ya goya shi a dokin shi manzo Allah ya ji dan abin ne to a wurin sai yake ce manzo Allah ya manzo Allah ai na kore su daga bakin wannan kuma suna bala'i dake shi a je kawai a tare su a karasa su sai sai ya ce mishi yabna al-aqwa haba salama malakta fa asbih ai ka ci nasara ka fasa haka mara ba sai ka musu kuma eh, eh, zalunci ya wuce kima ba malakta fa asbih ka ishe su haka ya isa sai aka rabu da su kawai aka yi kwana shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya shi akan dokinsa kuma ya shigo da shi har Madina sunan yakin ana ce mishi gazwatu ziqar gazwatu za zamu ji labarin yakin anan gaba kadan insha Allah a lokacin da yake waka yana cewa anabnul akwa al-yawmu yawmur rab'i anabnu salama anabnu anabnu ni ne dan aqwa kuma yau ranar kashe mutanen banza ne arraba sune mutanen banza waɗanda suke barayi sun yi sata to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi wannan nafal ɗin? ya ƙara mishi asalin hadisin kamar da muka ce al-imamu Abu Dawud ya fitar da shi a cikin littafin shi daga sahabi Ibn Abbas sannan akwai kuma irin kissan wanda al Ahmad ya fitar a cikin al-Musnad daga Ubbada ɗan Samit haka kuma ya fitar da wata riwaya daga Makhul daga Sa'ad da yake ba da labari shine kissa da na ambata dazu batu akan karawa wani da sa'adu ya ce ya Rasulullah ar-rajul yakunu hamiyatan qawl ayakunu sahamuhu wa sahamu ghayrihi sawa'u ya manzo Allah mutum ne wanda yake shi ke tare mutane gaba ɗaya shine babban jari. kuma a ce raban shi da raban saura iri ɗaya sai annabi ya ce mishi takilatka ummuka ya bina ummi sa'ad ka dai wannan wannan irin shi ne kake hal hal turzaquna wa tunsaruna illa bi du'afaikum kai baka san ba kwa samun arziki da taimako ba sai dai ta hanyar talakawan cikin ku da malalatan cikin ku wato masu raunin wannan isnadi ne wanda yake rijaluhu thiqat illa ana tuhumar akwai inkisai tsakanin makhul da ainihin sa'ad dan abi waqas don makhul baya riwaya daga sa'ad wallahu ala to shi na ba ku labarin cewa shi kuma bukhari sai ya fitar da hadisi eh, ya badi yake cewa babu man ista'ana bi du'afa wa salihin fil harb ya kawo riwaya daga mus'ab daga sa'ad yake eh, eh, aka ce ra'a sa'adu ra'a sa'adun radiyallahu anhu anna lahu fadlan alaman Duna sa'adu yana ganin ya fi sauran falala shi ne manzo Allah ya ce mishi hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum yana cikin bukhari da kuma sunan ta na nasa'i da lafazin innama yansurullahu hadhihi al-ummata bi ba'ithiha bi da'awatihim wa salatihim wa ikhlasihim Allah yana ciyar da wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nasara ne bi ba'ithiha da masu raunin cikin mu bi da'awatihim da addu'ar masu rauni wa salatihim da sallolin da suke yi wato wa ikhlas da kuma kyakkyawan niyyarsu kuma isnadi ne wannan sahihi wallahu a'lam wa kana idza azara fi ardil aduwi ba'atha sariyatan bayna yadayhi fama ghanimat akhraja khumsahu ونفلها ربع ربع ونفلها ربع الباقي وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش وإذا رجع فعل ذلك ونفلها الثلث ومع ذلك فكان يكره النفل ويقول ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم نعم وكان من شو برمو برمو وكان إذا أذار في أرض الأدوبة oke wa kana yusawwi da'ifa ko Walƙawiyya qawiyya fil qismati ma adalla ya kasance yana daidaita tsakanin al wa da'if fil qismati ma adalla ai mun karanta wannan ko shine muka yi takhrijin sa wancan na sunan abi dawud to wallahu a'lam yana daidaita tsakanin mai rauni da babba da da mai karfi a wajen rabu shine na bada eh, muka bada wannan takhrijin nashi daga sunan abi dawud da musnad imam ahmad oke kuskuren da mai na tsallake wannan larabcin ko bayan wancan kisan na salama wanda ya tana cikin sahih muslim da sunan na abi dawuda eh jazakumullahu khairan wa kana yusawwi al wal qawiyya fil qisma yana daidai tsakanin mai karfi da mai rauni a wajen rabawa ma adan nafl in ban da ƙari da yake anan baya daidaitawa ana bawa kowa ne gwargwadon cancantarsa da dacewa wa kana idza azara fi ardil azmi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaki wata ƙasa ta kafirai ba aka sariyatan baina yadi yakan tura wato masu sariya wata karamar runduna wacce ta zama ita ce muqaddimatul jeshi ta riga shi kusa wajen fama ganimat za su su fara kai farmaki abinda suka fi nasara akai akhraja khumsan sai cire ɗaya bisa biyar wannan falaha rubu albaki sai ba su sauran banda asalin ganima da za a raba wa qasamal baqi bainaha wa bainal sa'ir al-jaysh abin da ya saura kuma sai ya raba tsakan ya raba musu su da sauran wato bayan ya ba su rubli zai cire ɗaya bisa biyar sannan ya sake raba ta gida hudu ya ba su ɗaya bisa hudu a cikin abin da ya rage na hudu bisa biyar ko mun gani ma'ana kamar an samu naira miliyan biyar in aka cire ɗaya bisa biyar kaga an cire miliyan ɗaya to saura kuma yanzu hudu bisa biyar waɗannan da suka shiga gaban nan sai ba su ɗaya bisa hudun wannan abin da ya saura sake ba su miliyan ɗaya kenan ko saura miliyan uku shine sulusul arba uku bisa hudu ko sai kuma a raba musu su da sauran mutane daidai wa daidai wa malbaƙi bai na hawa bai na ta'irin da shi wa idha za'a, idan an yi kwana ma fa'alar zalika yakan tura wasu sojoji su zama a kan gaba don kada a yi musu kaninu a yi musu wato a dasa musu wata makarƙashiya ko a ɓoye musu ko a yi musu jiran dako da ke sa wasu a gaba suna tsala'i, suna zuwa suna bin hanya suna gani to duk abin da suka samu a nan ma na falaha kulusa zai ba su ɗaya bisa uku a zalika tare da wancan da ya ba su kan farko wannan haka abu dawuda ya fitar da shi a cikin kitabul jihadi da babu ya ce babu babu fi man qala al-khumsu qabla an-nafl min hadith habib ibn maslama al ta hanyar habib ibn maslama al-fihri yake cewa shahidul nabi sallallahu alaihi wasallama nafala ruba'a fil bada manzon Allah ya bada tsayar bisa hudu a farkon al'amari wa thulutha fil da kuma ɗaya bisa uku a hanyar dawo." hadisi ne tabbatacce isnadin su sahihi ne ibnu hibana ma ya fitar da shi kuma yana da shahid a cikin musnad imam ahmad ibnu Hambal. daga sahabi ubbadatu dan sami haka al-imam at-tirmidhi da ibnu majah sun fitar da shi wannan riwaya ta hadith ibnu maslama al sahabai ɗaya cikin sahabbai radiyallahu anhu wanda ya daga cikin wanda suka goyi bayan muawiya a lokacin rikicin sufina riwaya daga wani mutum ne mai suna ziyad ibnu Jariya at wanda shi ma ziyar din kamar yadda wasu malamai suke gani kamar ibn al-akil suna cewa lahu suhba shi ma sahabi ne amma magana ce mai rauni ba shi da riwaya sai daga Ziyadu bin jariya din sai daga makhul shi kuma ɗalibinsa a wannan riwayar shine makhul makhul ne yake riwaya daga ziyad ibn jariya at-tamimi shi kuma daga habib ibn maslamat al-fihri makhul yake cewa kuntu abdan limra'atin min huzay bi misr na kasance bawa ga wata mata daga cikin huzailawa a misra fa ata katni sai ta yanta yace ban bar wani ilimi a ƙasar misira ba wanda nake da bukatar shi da na koyi shi bayan da na gama koyon duka ilimin da nake da bukata a ƙasar misira. sannan na fita ƙasar hijaz yake ita ma ban ta basu da na koyi dukkan ilimin da nake bukata da shi a wajen sannan tafi ƙasar iraki nan ma na ƙara koyon duk wani ilimi da nake bukata yace sannan na wuce ƙasar sham yace a duk wannan karatun da nayi ban samu wani wanda ya mun wani karatu gamsashe akan annafan ba hatta laqitu rajulan yud'a sai bace wannan ziyad ibn jariya sai na game da wani mutum mai suna ziyad dan jariya shine bashi wannan labarin yana nan haka da wannan kissar a cikin sunan ta Imam Abu Dawud shi ziyad ibn jariya din ya zauna kasar Dimashqa. abin nan an ce sahabi ne wallahu a'lam a cikin labarinsa kamar yadda yake cikin littafin alwafi bil wafayat da littafin albidati wan nihaya na ibnu kathir da littafin tarihul islam na al-imam az-zahabi rahmatullahi alaihim ajma'in suke ba da labarin cewa eh, ankara ta akhiran juma'a yayi musu ya je tare da sarakunan banu umayya suna jinkirta sallar juma'a har wajen lokacin la'asar kamar uku da rabi ba sallar juma'a ba suna ta yi wa mutane barazana da abin nan da ba mutane tsoro shi ne sai ya inkayi ya ce fa wallahi ma ba a sallahu nabiyan ba da muhammadin amara kun bi hada na rantse da Allah Allah bai aiko wani annabi a bayan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bare zai ce ku dinga wannan ta'akhirin sallah wannan bid'a ce dama yana daga cikin abubuwa masu wahala kamar da yake cikin sahih bukhari da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ayyul jihadi afdalu wani jihadiyar falala ya ce kalimatu haƙƙin inda sultanin ja'ir magana gaskiya a gaban sarki masuci mu lokacin sarakuna ne mugaye zubar da jini baya musu wahala faƙubi da alayhi da aka kama shi fa'udkhil al-khadra aka shigar da shi wata fada ce a wajen ana ce mata al-khadra kama ce aka shigar da shi bila wa qati atrasu kawai aka kashe shi ce wannan zai mutane rashin kunya ne dan waye waye kaza din shi kawai ana zuwa kawai kenan? ko kuta da asu a zamanin sarkin banu umayya al da ibn abdul malik fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka aka kashe wannan bawan Allah yana da hadisi a cikin sunan Abi Dawud wallahu ta'ala ala hakan ya faru kusan shekara ta 70 kenan bayan hijira zamanin ah, zamanin ah, sarki cikin banu umayya shine walid dan abdul malik wallahu a'lam manzala sallallahu alaihi wasallama yana bada wannan nafadin din kuma azalika fa kana yakrahu an-nafal duk da haka ya kasance yana kyamar an-nafal din shine wasu tsaya suna jiran dole sai an ba su fiye da na saura baya baya so ka nuna kana son naka yafi na wasu ka nuna zalama manzala sallallahu alaihi wasallama baya baya son kuma wanda zai nuna zalama ma baya bashi sai dai ka bari idan rabanka ne ya rantsa zaka samu Allah yana yana kula da kowa waye tantance wasu ma har za su tafi su bar wajen su kama hanyar garuruwan su ko angonnin su sai ce a bi su a kai musu kaza ko a ce ya ce su dawo su karbi kaza wa yaqulu yakan ce li yurda qawiyul mu'minina ala dhahihi masu rauni masu karfin cikin musulmai su dinga baiwa masu rauni su dinga rage su dinga ƙara musu wani abu su dinga bar su suna samu kada kana da ƙarfi kuma komai ka mamaye kowace harka kai ne ka ki barin kowa ya samu komai kwangila ce za zaka ba kanka ka ba kamfanin ka duk wani supply yanzu ba ka gabanin suke ba da aka ba shi duwanci wata ma'aikata su komai shi ne duk wani supply ko supply din abincin walima ne za a yi na ƙarshen shekara shi ne supply din matan shi za su kawo supply din eh, abin nan sabulai da za a wanke hannu da sabbiya da za a bayar na robobi idan ma'aikata yakin hajji to mata shi za supply ɗin hijabai dan shi ne zai supply ɗin tamfofi kanwa shi za a ba supply ɗin takalma da agogon abin nan alhazai komai su ne su kama kamfanoni na karya, za ka ba wanda ya samu komai su su wannan zalunci kuma yana sa gaba tsakaninsu da al'umma a ta musu sharri yanzu kuma haka mafi yawan mutane suke saboda game da annabi ya faɗa yake inna kusa tarona min ba'di asara za ku ga san kai a bayana yanzu shi ne ake ganin tsatsan san kai a kan waɗanda suke rike da madafin iko Allah shi wannan ah, riwayar ta zo da cewa da ya rubda qawiyyul mu'minina ala da'ifihim al-imam Ahmad ya fita da ita daga sahabi Ubadah dan Samit ah, duk da yake asalin isnadin yana da ɗan rauni amma tana da shawahid wanda suka tabbatar da ita wa kana lahu sahmun min al-ghanimati yud'a safiyya ah, in sha'a abdan wa in sha'a amatan wa in sha'a farasan yaktaruhu min al manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da wani rabo nashi na musamman min al-ganimati daga cikin ganima yud as-safiya ana ce mishi as-safi zababban abu in sha'a abdun in ya ga dama ya dauki bawa guda daya wa in sha'a amatan in ya ga dama baiwa wa in sha'a faratan in ya so kuma doki yaktaruhu min al-khums zai zaba daga cikin wannan daya bisa biyar din yaktaruhu qabla al-khums da ko جزاكم الله خير يذكره قبل الخمس الإمام أبو داود يبتد رواية كان هكا أتكين السنن إنسا دقى عامر ابن شراهيل الشعبي لذلك هذا رواية كيكينا مرسلة أما إسنادي ني صحيحي مرسلة سيدي وانا مغانا معلمين سنا بعد فتوى دقيتا كما ذاك تي كمر إجماعي ني أقول معلمين شوى وانا وتن خصوصية كما الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم babu wanda ya saba wannan illa abu saur abu saur ɗaya daga cikin malaman makarantar imamu shafi shi ne ce a sauran shugabannin musulmai a zamanin nan suna da yancin su zaɓo na ba cikin dukiyar ganima kafin araba malamai suka mai mushi da martani akan cewa ai an ga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta Abu Bakr da Umar da Usman da Ali dukkan su sun yi jihadi musamman su na ukun farkon nan sun yi jihadi amma wani su bai ware wani abu yace nashi ne wanda ya ga dama ba da haka ba abu ne wanda yake ci gaba da gudana abu ne wanda yake ya dakata akan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wasu ma suna ganin cewa safiya kamar yadda zamu zo mu ji tana daga cikin irin wannan zaɓin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk da asali bai zaɓe ta ba ta faɗa cikin sahamin wani sahabi ne shine dihiya al daga baya wasu dattawan sahabbai suka ce ya kamata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya anshi wannan mata ka ta jawo rigima tsakankanin matasan nan saboda kowa yana cewa ita yake sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo da ta cikin rabansa kuma ya yanta ta ya aure ta wanda zamu ga mu cikin sar insha Allah malamin su gaba da cewa qalat aisha wa kanat safiyatu min as-safiyyi safiyya ta kasance daga cikin zaɓin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kamar da yake cikin sunan ta Imam Abu Dawuda da littafin sahih na Ibn Hibbana da kuma wani shahidi daban daga riwaya Anas dan Malik a cikin da ila yau sunan ta Imam Abu Dawud da rahmatullahi alaihi rawahu Abu Dawuda to har ma wasu ke ganin cewa da sunanta Zainabu saboda kasancewa ta zabaffiya daga cikin dukiyar ganima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaba shine sunanta da Safiya amma wannan magana ce mai rauni ولهذا جاء في كتابه إلى بني زهير بن أقيش زهير بن أقيش هكذا يزو أشكر كأقل من ذن الله صلى الله عليه وسلم يربو تاما وفد أقوي وتتارن جماعة قبيلة أينهم واتو بني زهير بن أقيش haka ake karanta uqayyish kamar da karanta zubair din uqayyishin haka suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amal mukudi wanda shugaban su wani mutum ne mai suna annamir ibn taulab ibn zuhair ibn uqay al al-akali al-ukali al-ukali da kabila suke wanda shi wannan mawaki ne ya halarci jahiliya ya halarci musulunci kuma ya daɗe a duniya sosai ya shekara wajen ɗari talatin a duniya haka aka ce yana fi ne zama tsoho kai wanda ya zama wa manno amirhu na kiso fil khalqi ya rasu cikin zamanin halifancin sai na bakar ko umar to shi ne jagoran a lokacin an ce wani jarumin mawaƙi ne wanda baya yaban kowa ba kuma ya zagin kowa a waka sai dai waka ta alfahari da yakin sa kuma jagora ne a cikin al'umma shi wanda yake mai kyauta har ya bakin shi ma ya lalace bayan tsufa amma bai manta yadda ake faɗan cewa ayi kyauta ba zai ce a ba a bayar a ba a bayar a sallamu baki yana da wannan kyauta da abin nan akwai labarin sa a cikin littafin al'isaba fi tamil sahaba na ibnu hajar haka kuma a cikin littafin ashiru wa shu'ara da ibnu qutaybata ad dinawi to shine jagoran to da suka zo sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai rubuta musu wasiƙa cewa innakum in shahidtum Allah ilaha illallah in dai kuka shaida babu sarki abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma annabi muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wa aqamtumus salata kuka tsaida sallah wa ataytumuz zakata kuka bada zakka wa addaytumul khumsa minal magnan kuka ba da ɗaya bisa biyar ɗin ganima wa sahman nabiyyi sallallahu alaihi wasallama da kuma rabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa sahmat safiyyi da kuma rabon nan na musamman antum aminuna bi amanillahi wa rasulihi za ku shiga cikin aminci da amincewar Allah da amincin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama al-imamu Ahmad ya fitar da wannan kissa da imamu Abu Dawuda da Nasa'i da Ibn Shibbana suka fita da shi daga lafazin ar-rajulin min bani zuhair to shine wannan bawakin nan wanda shine an-nadir ibn tawbal haka al-imamu ah, ibn tulun al-dimashqi mai littafin ah, ah, abin nan abin nan da yake cewa mai sun zafi nashi ilamu sa'ilina an kutubi sayyidil mursalina wanda riwayoyi ne yake kawo na hadisai da suka zo bayani akan wasu kullum manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta shi ma ya ba da wannan labarin ya ba da labarin ya zo da riwaya wadda ya bi ta kan isnadin abu dawud da suka haɗu ya ba da wannan ainihin labarin cewa an yi haka kuma isnadin ya tabbatacce a shekul albani malam muhammad nasir bin rahmatullahi alaihi ya inganta riwayar a cikin as-sahiha lambar hadisi na 2800 da lamba 57 wallahu ta'ala a'lam dan haka akwai wani kaso na musamman da ake ware manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi shi ya zabi abin da ya so a ci kafin a raba ganima kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasance shi ne karamci da kin duniya ba wai yakan zaba abin da zai zo ya zama shi ma ya tara dukiya bane a yakan dauki wani abu ne wanda zai masa amfani shi da sauran al'umma ko wani abu zai zama falala da alheri kamar yakan safiya inda zamu zo mu kamar da ake faɗa mace ce mai albarka ba a ga wata mace mai albarka ga danginta kamar ta domin a sanadiyar aurenta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aka yanta wajen mutane 200 daga bauta kaga su wanda suka yanta su sun samu ladan yanta bayi su kuma da aka yanta su suka ji daɗi suka shiga musulunci kaga alheri ya kawo da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai dan an bashi dama an ce ya dauki wani abu shikenan bari yayi zari bari ya ɗibi abinda da zai zama ya samu wata duniya ka kaddara yanzu kai ne a cikin kai ne kake rike da wani ofishi kuma doka ta yadda cewa duk abin da ya zo na rabanu da ke shigowa wannan ofishin irin manya-manyan rabanu abin nan a generating institution irin ndic irin custom irin nnpc ga su nan dai wa gwamnati kuɗi nan wanda suke samun kuɗaɗe irin jam irin irin tetfon ga su gidan kuɗi sai a ce doka ta baka dama a matsayinka na cikin zakacin wajen duk abin da aka samu kana da 1 over 5 ai ko kuma duk abin da aka samu ka ɗiba abin da ka ga dama ka ɗibo na abu da ya maka da kake so me kake tare zubi baya ba amma ba mutane dama ba suke irin wannan rashin mutunci haka suke ɗiba ɗin balantana kuma sai an ba su dama doka ta yadda da haka malaman musulunci suka tafi akan cewa wannan ya zama kawai na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya ɗiba ya zama na al'umma ne ba wai ya ɗiba ne don kanshi ko don ya samu dukiya ba duniya ba ita ce a gaban shi wa kana saifuhu Zulfaƙari, min safi hakanan takobin nan nashi da ake ce ma zulfaƙari mai huje-huje alfaƙar huje-huje kamar yadda masu bada labari suke bada labari wanda suka ga takobi shi ma wannan takobin ya kasance daga cikin waɗannan abubuwan haka abu dawo da ya rawaito akwai labarai da suka da yawa game da wannan takobi a ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi ya aka ya mallake shi magana mafi shahara shine cewa yana daga cikin ganimar badar mutakobi ne mai daraja wanda ruwansa kan sakallinsa na azurfa ne sannan yana da wata kwalliya ta musamman da kuma waɗannan ramuka an yi saɓani akan yawan su wasu ramuka da ke jikinsa bakwai ko goma akwai al'imamul asma'i babban malamin lura din nan ya ga takobin da idan haka ya bada labari kamar da cikin zafin imta'ul asma limanin rasuli min al-ali wal ahli wal mata na al-imam al-maqalidi maqalidi wani babban malamin tarihi ya haka yake cewa asma ya ce kana inda rasul sayfun nabi sallallahu alaihi wasallama bul faqar takobin manzon Allah ɗan ta zulfa ƙari ta kasance a gun harunar rashi yana halifa na musulunci da tana hannun zuriya Fatima ana nan ana nan hata dukan Muhammad ibn al-Hasan ibn al-Hasan jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan mutumin kamar da aka ba labari tana wurin shi shine bashi ya mai yawa bashi bashi sosai haka kawai sai ya siyar ma wani da yake bin shi kawai shi shi gaskiya wannan bashi dubban kuɗi ya rasa da zai yana da kayan kuɗi kawai sai ya bayar ya yanci daga bashin to sai sarkin banul abbas na zamanin sai ji labari shi ne shi kuma ya tafi wancan mutumin ya siya da ƙarfin ya mutumin baya so ya tare shi dole siya siyar aka ba shi kuɗi masu yawa aka kwace ta kuma <laughs> so to sai ko aka kwace ta aka ba aka aje ta a gidan halifa ta zama wani abu na musamman aka yi mata wani akwaku na musamman aka aje kamar ka ce a abin nan kenan a royal museum aka aje ta to shine su kuma waɗannan malamai ne na fada waɗanda suna matsayin manyan malamai Shi ne Rashidu wata rana ya fito musu da shi dama akwai wani daga cikin albai daga cikin a'imma ɗin nan da shi shi'a suke zigawa ba zan iya tuna sunan shi bizzati ba yana faɗa almajiran shi yake cewa takobin nan na manzo Allah sallallahu alaihi kun ji tuffa shi kun ji tuffa shi wa huwa al'ana inda haula'i yanzu yana gun waɗannan ne wato ƴan adawan nan banul abbas misali to shine aka fito musu da shi suka gani har asma yake cewa sai na roƙi rashidu na ce don Allah ya bani dama zan sumbanta takobin nan ya bani dama da ka asma ya sa takobin a jikin dabbansa ya sumbanta takobin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan labari ne tabbatacce to daga baya abubuwa sun faru da yawa jama'a game da asar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bincike da malamai suka yi dama wanda suke a cikin Islamic archaeology game da asar abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari zaka ga cewa mutanen daular Istanbul daular Usmaniyya ta Istanbul suna claiming har yanzu suna claiming cewa wannan takobin tana na gunsu amma sahihiyar magana malaman tarihi wanda suke muhaqqiquna suna shakka game da waɗannan abubuwa cewa suna nan da zoben manzala sallallahu kalama, da wani abin nan ɗin shi helmet ɗin shi hular shi ta yaƙi da warin takalmin shi da wani bargo abubuwa da dama suna nan a national museum na Turkiyya har yanzu mun taɓa samun labarin cewa su mala bakwai kuma sun taɓa shiga hawajin sun gani amma ta haƙiƙi na ilimi yana sa shakka game da waɗannan abubuwa domin akwai abubuwa da suka faru a tarihi waɗanda suke nuna zai wuya waɗannan ƙasa ɗin su kawo yanzu sannan kuma akwai sabbin zari'a na cewa in aka yarda cewa waɗannan abubuwan asarun to akwai za su halakar da mutane da yawa wanda kuma ba asar ɗin manzo Allah ka ce ka ba sunna ka ce ka da gaske ne manzo Allah sallallahu alaihi ya ba wasu asar kuma dukkan asar ɗin shi masu albarka alal misali akwai gashin shida aka tage ya bayar ya ce aje a zubar din nan su ana da shi da maman shi suka ɓoye ba su zubar ba suka sa a wani ƙyalle na musamman suka rufe a cikin wani ajiku mata ta wayi gari a madina ta zama wata consultant shine duk wanda bai da lafiya idan ciwo ya ce ya ce aka rasa lafiya ce tafi tafi gurinta sai ta ce je ka kawo ruwa ka kawo ruwa a cikin matakiya ka sai ta tsoma waɗannan ƙwayen gashin a ciki ta juya ta juya ta karkaɗe ta mai da kayan taɓa cikin a je a sha a wanka sai kawai a warki ba ta ba da gashi haka suka dinga ɓoye shi to kuma abin da suka dinga yi shi ne duk wanda ya zo mutuwa sai ce to a rufe shi da kayan shi za ka ya tabbata ita ma da ta mutu a cikin jikinta aka kama. wancan da ya karɓi rigar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina so ne a ninka min ita a jikin gawata shi ma haka aka mishi da ka galibin wanda suka ragu da asar na manzo Allah sare alaihi sun ta ninke su ne suna ana sa su a cikin kabari da su sun tafi da su lahira ke to akwai kuma wasu asar din da suka wanzu kamar misali bargon nan da manzo Allah sare alaihi ya goyewa Ka'ab da dan Zuhair da ya mishi waka da shi ma wannan yawon zuwa daula barun abbas ƴaƴan ka'abu suka siyar da jikokin shi suka siyar ma barun abbas suka ce ma mu'awiya farko da dirhami dubu arba'in ya zama kayan gadon sarakuna su shi suke lullubawa za su fito wata fitowa ta musamman to sai kuma daga baya bayan karewa daula bani umayya banin abbas suka gaje shi to abin da ke so na kai mai zuwa gaishe shi shine babu shakka barin abbas sun samu abubuwa na asar na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun aje su a cibiyar daular ta banul abbas amma kuma tarihi ya tabbatar da daular banul abbas sanda aka rubuza ta a shekara 1656 sai da aka lalata komai sai da aka dammara gaba ɗaya garin bagadaza abinda su hulaku suka attaka wannan shedanin kwamandan nan mara imani hulaku sai da halaka garin gaba ɗaya bai bar wani abu mai rai ko mai motsi ko bishiya ko kadangare ko kaza bai bari ba don su kansu sai da garin ya gagare su zama saboda yawan gawaki da suke wari a garin sai da aka shekara akalla uku babu habitation babu rayuwa a cikin bagadaga sai karanta littafin albidatu na da su da gidan halifancin kona shi aka yi da komai da ke cikinsa to za ka fara tunanin ta yaya waɗannan asar ɗin suka yi surviving sannan daga da yaya aka iya kuma ƙara identifying ɗinsu a da bayan wuce wani lokacin sun koma hannun wani in Allah ya kai mu darasi na gaba za mu sake magana akan wannan gaba. da mu lokaci ya kure wataƙila mu kawo su maganganu ma da za su ba da labarin abin da ya faru a su dolar usmaniya din musamman zamanin sarki daga cikin sarakunan shine salim al-awwal wanda shine ake claiming cewa ya dawo da wannan abin daga ƙasar misra wallahu ta'ala alam za mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi a wannan gaba wa kana sai ku bul faqari min as-safi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk